barazanar da tsuntsaye masu jan baki suka soma yi wa manoma a yankin sokoto yana zaman tamkar murna ta koma ciki ga alamun da aka gani na samun kakar abinci mai kyau a wannan shekara yanzu dai manoma ba su da zaɓi illa yin amfani da dabarar nan ta gargajiya ta kora tsuntsaye tamkar yadda wannan matashi a yankin dange shuni ya yi sammako a gonarsa yana yi ana faruk gaskiya yana ina kora tsuntsuna dan saboda yana mana ɓanna da ya ga haci ya mana ɓanna dan ka bashi baka to ka korawa shi na towa gaskiya yana cin albarka abin gan don in yi tsirin nan yana kama yana yiwa da in sun ka yi buɗe nan sun ka kwanta ga gona Allah ban za su yi ma ba karamar kokowar na za su yi ma ba gaskiya an dai ka dan kora suna dan ragewa bisa ga yadda suka towa din wani manomi Sambo Abubakar ya ce tsuntsayen yanzu haka suna addabar dukkan gonakin da abincin da aka noma ya fara kosawa addabar da suka yi mana da zarar gero ya yadda kai to za ka gansu sun hidubu sun taho ga gona sun sabka suna shanyi wannan zangarniyar dan abin da ya hito da suna kwalkwale shi su sanya ta zama soshiya. Shugaban kungiyar manoma ta Najeriya reshin jihar Sokoto Murtala Gagado Minannata ya ce yanzu haka kashi biyu bisa uku na kananan hukumomin da ke jihar Sokoto suna fama da wannan matsalar. Muna son mu ji halin da sauran kananan hukumomi suke ciki domin mu haɗa rahoton mu gaba ɗaya mu aika mu ma'aikatar gona ta jiha da ta tarayya domin su ɗau mataki wanda za a taimaka manomanmu saboda wannan tsuntsun da ya addai mutane. Na tuntuɓi jami'an ma'aikatar gona ta tarayya mai kula da feshin maganin kashe kwari da tsuntsaye ya makeri kagara kan wannan batun duk da yake ba a wuce wata ɗaya ba na kammala feshin maganin kashe tsuntsaye a yankin na Sokoto. Amma bayan mun gama aiki saboda tsuntsayen zuwa suke so sun san lokacin da amfanin gona za su yi shi yasa ga sun san lokacin za su zo so bayan mun wuce muna zamfara muna aiki an gama yanzu wata ɗaya da wani abu so mun fara samun koke tsuntsaye sun dawo kuma tsuntsayen ga suna zuwa daga Nijar suna zuwa daga Benin so a kebi da muka je muka yi survey mun samu tsuntsaye sosai suna shigowa su zo su yi mun barna su koma can Benin so ka san harkan ƙasa da ƙasa dole sai an samu izinin shugabanni kafin mu shiga can wajen sokoto nan inda muke samun problem daga Nijar suke shigowa amma locally mun samu mu rubuta report na rubuta report ina nan na faɗa ma can shugabanninmu a Abuja wanda suke nomi na damina insha Allah eh, shinkafan da zai yi nan da wata daya zuwa wata biyu insha Allah za mu zo August September za mu zo firagamin za sake dawowa ta yi feshin damina. A watan Yunin wannan shekara ne gwamnatin tarayya ta kaddamar da aikin feshin maganin kashe tsuntsaye da kuma kwari a jihohi goma sha biyu waɗanda ke makwabtaka da ƙasar nan inda ta nan ne tsuntsayen suke shigowa a Najeriya sai dai kuma sake samun wannan matsalar kan iya mayar da hannun agogo baya ga ci gaban da ake ganin an fara samu a fannin noma wanda gwamnatoci ke ikirarin cewa suna ba shi kulawa ta musamman. Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.